ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar voe Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Inda a yau ma 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu kammala maudu'inmu na makon da ya gabata inda muka fara magana akan gidan gyara halinka. ce Zara muna tafe da ƙarin bayani. Idan masu saurare ba su manta ba a makon da ya gabata wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana masu ruwa da tsaki a kan wannan batu. Yau za mu ji ci gaban wannan tattaunawar. Daga bisani kuma muna tafe da shirin kwalama sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba bari mu garzaya zauren tattaunawar mu a Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. To amma shi Professor fa an ci abinci da za a ci ba mai kyau bane ba inganci ruwa ruwa ne wani lokaci ma sau ɗaya ake samu. Abin da ya faru shine mm. da can an ce a sa mutum hamsin a nan ko ba haka ba. Haka. To sai aka bada abincin mutum hamsin. Mm. sai aka sa mutum dari da hamsin wato kuma shi ce fana an yi na mutane hamsin yawwa to kin ga daule ruwan miya da za a bada kowa mm. ya samu mm. dole eh, eh, wannan romon miyan mm. zai ruwa to wannan yana nuna cewa dai a rajista ma dai wa'annan mutane 100 da aka kara ba su cikin rajista kenan wani lokaci mu muna cikin wayan da kin gani a mai criminologist mhm. muna cikin wayan da ke eh, kalubalantan a record system na wato majiyar eh, muhimman bayanai bayanai eh. record system na shi prison in those days wato the correctional service center za ki gani shin sanda aka kawo wa'annan mutanen mm. akwai wani sport din da ake cewa record mm. haka inda za a dauki ainihin mutum nawa eh, eh. yawwa mm. to sai ki zo ki gani ba a kila wanda ya kamata ya ma bai ma sa abin da ya kamata ya ba mm. ko kuma shi bai zauna ya yi ba an dai kawo kuma kila an kawo ana ko kuma a kawo da yamma a zauna yi kowa kin san yadda muke aikin mu mm, in dai na gwamnati ne in dai na gwamnati ne akwai wasa sai a yi sauri sauri sai a sa su a ciki to kila ba ma dauki record din ba ma to kin ga kila abin da ya yasa nike cewa kila mm. kin san mu masu irin aikin nan mm. ba mu kan so mu ce wannan abin laifi ne sai mun tabbatar haka mm, yake to sai kuma akwai abin da ake ce classification ba kowane yauwa shi in aka kawo uh, prisoners ko ko masu laifi akwai wanda laifin shi na kamar yadda kika ce ya saci kaza ne mm, karamin laifi ne akwai wanda laifi laifi ne mm. <laughs> akwai wanda dan ajiya ne yawa akwai wanda aro ya yi. akwai wanda bashi yayi ya ci mm. To kika ba ki dauki wayannan mutanen guda hudu da na kirga miki ki sa su a daki daya ba. Abin da ya kamata ne. Abin da ya kamata. Ba haka ya To shine yanzu ake bibiya ana gyarawa. In mutum An droba ne bai kamata hada shi da sauran ba za ka hada shi da mai satan kaza ba to kuma gashi ana hada eh to mm, a da ake zargi a da saboda shi yasa in mai kaza ya fito ya ce to kazan ne ba mm. to ga ya koya mu <laughs> yanzu shanu zan bi yawwa mm. kin gani ainihin matsalar muke nan a da babu proper prison classification haka ba a rarrabewa duk da an kama laifi ko namiji ne namiji ne akwai daki a saka shi a can mm. mace ce a saka babu wannan tantancewa yadda eh. ya kamata mm. Mm. to shi yasa sai ka ga mutum ya shiga dama can mai karamin laifi ne by the time da zai fito maimakon abin ya gyara sai ya samu ya samu training mm-hmm. an ƙara ƙwarewa yanzu in kika lura wa'anda aka kama kwanakin baya satin nan da ya wuce uh, bandits din nan a cikin prison masu kama mutane ɗan nan a cikin prison mm. suka hadu suka hada kungiya A da ba su ba sa cikin kungiyar yan kama mutane yawa mm. sai suka hadu da irin wanda aka kai sai da suka fita sai suka yi a plan din cewa in har Allah ya sa mun fita a nan wannan dukiya akwai ta wato wannan business ne babba sai suka tafi sai suka zo suka jona su da Allah ya kama su fitansu na farko sai Allah ya sa aka kama su mm. mu kuma addu'a muke Allah ya sa ya tuka mu to shin jin dai gyara halin kan nan bai fara aiki ba baba shine yanzu dai an fara a yanzu dai an fara sa ido hmm. ba yanda za a kai mutum eh, eh, gidan gyara halinka hmm. masacin bairo hmm. a hada shi da masacin trailer ba to a wannan kasar tawa dai a shi wannan gidaje na gyara halinka ko in ce gidan yari za ki ga an kai mutum gidan yari in lokacin da aka kai shi yan wanshi misali sun san cewa kila an kai shi giwa ne hmm. amma sai a bibiya an je kila ziyara sai a ce da Allah muna neman wani sai a ce ai babu shi Mm. akan yi transfer kuma lokaci sai Allah an yi Allah ya kubutar da shi lokaci sai sai yana nan waye shi aka yi an yi ba sani eh, to kuma wannan yana daga cikin irin wa'annan mutanen da ake cewa dama an yi abin da mutane 50 ne misali aka samu mutane 100 su shi ba shi cikin rajista Allahu wa'alam <laughs> Allahu wa'alamu bana aiki a gidan mm. gyara halinka mm-hmm. ni nawa in leka ne in ga yaya lafiyan masu zama a can in akwai wanda muke ganin cewa za mu iya mu bi mai hakin shi mm-hmm. a ciki mu je mu hada kanmu da su barista mu je mu tada zance Allah ya sa in Allah ya sa mai fita ne ya fitar da shi kin ga yadda mu muke aikin barista a cikin gidan yari akwai tsari ake yi ko da ke ban sani ko akwai a Najeriya mm. tsarin da ake cewa akwai fannin da za a in karatu za kai ka ci gaba mm. akwai wannan sana'o'i mm. ah, da kuma ma na motsa jiki mm-hmm. eh. ana samun wa'annan a cikin eh, prison din Najeriya to gidan gyara halin kadin kuma idan kun kai ziyara kukan ga masu ilimin suna ƙara ilimin masu sana'a suna sana'a eh kin ga ko yadda ta fada ta ce a da wa'annan abubuwa mm. suna nan mm. amma yin shi din ne bai zama cewa ana yi shi yadda ya kamata ba. Ba abin ka'idodin. Mm-hmm. Tun da ma tun mudin da muna asali muna ji cewa ana zuwa gidan yari sai ki ga mutum ya fito ya dada da gidan yari ya fara gyara takalmi ya zama kobla yana gyara takalmi hmm. akwai sana'a akwai ada amma yanzu in ma ki je wurin maza ki ga ki ga kayan gidajen maza ki ga nan mashina keken dinki za ki ga me yake keken dinki amma wani lokaci sai ki ga cewa maybe sa ido din ne kuma hmm. sa ido ne komi dai kin gane mm. shi yasa wannan reform din yanzu ana sa ido mm. mutum ya je kawai to yana zama tun safe bai ma yi komi ba daga wanka an bashi abinci ya kara bacci ya eh. tashi ya kara bacci wanda kina ne da hali aka gyara ba ma kiban ba wani hali kuka gyara zai dinga tunani ne yanda zai kara yin wani abu ko kuma ya rama wanda ya dalilin ya kamata a ce wai shi kwalkwalwan shi din yana aiki a cire mm. shi a abin da yake eh, mm. akwai kuma bangaren karatu za ki gani har yau in kin ji za ki ga mutane suna kaiwa gaisuwa akwai su eh, eh, malaman su malaman islamiyya su kanje su kai musu addini eh mm. wani lokaci zaki ganin su fastoci masu kan shiga a dinga musu wa'azi wannan tunda muna ji a kasan waje ana cewa hada mai digiri da mai eh, masta na boko akwai hmm. akwai a wannan reform din tun da ma akwai to yanzu kuma ana so a kaddamar da shi sosai ya zama cewa ya zaune hmm. shi yasa kome kome za yi ya ya danganci kome kowane gyara da za a yi ko kin san gyara an fada amma ya hmm. kamata akwai kudi to kudi magana kudi ne yanzu yanda za a gyara ai shi ko gidan gyara halin ka din sai an sai an sai an sai an yi abin nan da shi sai an gyara an yi fadi da shi haka sai an kara kila za a fara zo yanzu da akwai akwai gini ma a sake ko eh no a gyara da renovation za a iya ce an gyara nan gefe wannan gefe to shi kuma za a iya kafa wani gini a kan shi a yi akwai wuri wurin da ake su teloli mm. ana kafinta duka fa akwai mm, fishi da wurin yanzu nan gyarawa kai ake ake nema a kara gyarawa kamar wannan gidan gyara ka namu na central na kaduna mm. kamar wajen mata akwai salon mm-hmm. akwai nisu hair dryer da menene wanda za su ya su koya aiki eh, akwai mitin ko ni nan ma na bada keken saka mm-hmm. Gudumowa daga gurina na ba da keken saka guda biyu ko biyu ko hudu hmm. a wannan gidan yaran halin bangaren matan to matsalan wani lokaci shine babu wa'anda za su je su koya musu sana'a ku sha'afa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu sake komawa wajen binta domin jin ci gaban tattaunawar. To matsalar wani lokaci shine babu wa'anda za su je su koya musu sana'a. Hmm. Hmm. Saboda wani lokaci sai dai ko in na bushe iska na ga kamar ina da time sai in je in tara matan sai in mu dan kwakwa ba abin da muke yi to amma kin gani na zuwa gurin in je in koya musu sana'a ba zai zama a lokacin da saboda ba zai yi ba yawa tunda because wani lokaci wayannan ayyukan da ake magana gidan gyara halin ka guri ne ya kamata kowannen mu ya dinga zuwa wato ba wurin tsoro bane ba wurin tsoro amma idan an gyara ko ko ko aiki ba su da shi mai kyau da samu kwarin gwiwa shi ainihin manufan a kai mutum gurin nan mm. shi ne shi asalin abin da ya kamata shi ne an kai su ne saboda an ga suna da halin da bai da kyau mm. to bari a gyara su yadda in suka dawo za su ya su da kai yawa mm. reformation reintegration mm. kuma a maida su shiga cikin jama'a su yawwa to amma kika sai kai ga mu muna gudun ma zuwa mm. gidan yarin mu je musu ziyara kuma mm. suka dawo kuma sai a guje su stigmatization eh, eh, eh, me ake ce a tsangwama an musu tambari tsangwama. shi kenan shi yasa ba a zuwa amma kin ga mu da yake mun san mahimmancin da ake kai su wajen shi yasa mu muke zuwa hmm. irin wa'annan guraren wato dai kina san kina ba da shawaran kenan a dinga ziyaran su hmm. kuma wanda yake da halin da zai taimaka wanda yake da hali da zai iya je ya taimaka musu saboda su koya wani abu wanda in suka bar gurin dan yawanci zaki gani yawanci wayansu laifuffukan abin da ke haifansu shine rashin aikin yi to in ka riga ka je can inda aka aje su din ka taimaka musu har sun samu abin da za su yi mm. kamar yadda barista ta ce wani zai fita kiga ya zama kobla wani za ta fita kiga ta zama mm, tela mm, ko kuma kafinta to idan ana samu ana taimaka wa gwamnati na san hakkin gwamnati ne tunda sun tsare su gwamnati ya kamata su ɗauki nauyin da za su samu abin da za su yi amma me an ce hannu ɗaya bai daga kaya bai kai ka yau bai daukan jinka mm. to sai kai ku sai mu ma mu yi ba da namu gudunmawan amma kuma gwamnati gaskiya kar su kauce ma aikin su mm. kar su kyale ma jama'a mm. aikin su su ma a tabbatar da cewa an ce reformatory su tabbatar da cewa akwai mutane da suke zuwa wajen aikin da ya kamata a koya ma mutanen nan karatun da ya kamata a koya mm. ga mutanen nan wannan open university mm. din nan ga yawancin prisoners suna yin exam suna ci suna gama degree mm. a wannan zamani yanzu mm-hmm. akwai prisoners da suka gama degree wato wannan da ke da laifi a tsare eh? suna yin suna karatu eh. kin ga wanda yayi karatun ne ya gama ya samu degree din shi yes in ya samu ya samu degree din shi by time da ya dawo zai nemi aiki ya shiga cikin mutane to amma me in ba gwamnati ba su kula da abin da ya kamata su kula a wajen ba to gaskiya muna da babban matsala sai gidan gyara hali sai zama gidan ba ta hali mm. saboda mutum wanda ya je kawai don kawai ya ci bashi mm. bai samu biyan bashin nan ba mm. aka kai shi su barista bukola suka nannade suka nannade aka nannade a karshe dai aka tura shi can to daga wannan gurin ya je ya koya yanda zai fara fashi da makami mm, mm. ko kuma saboda an hada shi sai na rama eh mana mm. sai na rama ya dawo ya shiga kidnapping yawanci abubuwan da ke faruwa kenan shi yasa ake zargin cewa wannan gidan ba gidan gyara halinka ne sai dai ko gidan gurbata halinka to amma me a wannan tsarin da ake yi na in aka bi ka'ida wuri ne wanda ya kamata ya taimaka a can kasashen waje har akwai iyayen da za su ɗauki 'ya'yansu wato in yaro ya gagara hmm. sai a kai shi wannan gurin saboda reform hmm. kuma ya yi wata uku bai time da zai fito hmm. ya zama mutumin kirki saboda akwai bangaren ba da shawara akwai bangaren wasanni akwai na sana'a yanzu ni ban tabbatar da ni ban tabbatar da cewa prison uh, uh, correctional service agencies mu na Najeriya ni ban tabbatar da cewa akwai counselors ba ban tabbatar ba ko da zaman da kika yi lokacin zaki oh, yi ban tabbatar ba lokacin da zan yi masters ina mm. na zauna a Agodi prisons a Ibadan mm. wata uku mm. nukan daidai yakan dan bani dama ki dan ba da ba mai laifi bace na je participant observation ne saboda na yi bincike ne akan mata da yanda suke shigan criminality shin shiga aikin laifuka yawa to kin gani da kyar ka samu mutu a titi ka ce kin taba sata ka ce na taba yawa to abinda ya kai ni can shine na je na zauna da wayanda aka tsare da wa'annan laifuffukan ne mm. muna hira muna hira sai kiga na samu information din da nike so mm, mm. ai abu kaza na kaza ai abu kaza daga nan ne ni na samu abin da na rubuta na masters dina to kin gani abin da ke akwai shine su ma gwamnati su yi aikin da ya kamata su a tabbatar da cewa cikin prison akwai proper records akwai proper classification mm. kada a dinga hada da gishiri da kanwa a daki magana daya mm, wato tun farko dai wato rajistar mutum a san cewa akwai duk wani bayani a kansa da me aikata mm. sannan na biyu kuma an rarraba kowa da inda ya kamata ya zauna da haƙƙinsa da irin laifin da ya aikata yawwa ba a dauki mai a mai gishiri a hada da mai kanwa ba eh. a raba mai mm. gishiri ga ɗakin shi mai mm. kanwa don barkonu ma ga inda yake mm. To in ka hada barkonu da kanwa da suga da gishiri ne eh, da sauki <laughs> kila ya dan yi dandano so abin da ya kamata a yi kenan ya zamana cewa wannan gidan in ka shiga ka ce masu laifin kaza nike nema an san dakin da suke a nan za a iya kawai masu kaza nake nema za a ce ga inda san lungun da suke da suke mm. amma ba wai a ah, to ina suke an ga an kuma an je rajista ma ba za a ce shi? kai tsaye ga inda kake ba to sai dai a je a ta kiran sunaye yawa Allah ya sa um, duk wannan wato gyara da ake so a kaddamar ko kuma ko ce an fara kaddamarwa mu dinga ganin shi a ƙasa ta hanyar duk wanda ya fito daga wannan gidan gyara halin ka za mu gan shi a cewa a gani warista mm. kuma ah, sai ku aikin ku da ya kamata na cewa <laughs> sai an gama bincike tsab an tabbatar da mai eh. laifin nan mai laifi ne eh. ba tsabar iya daɗin baki da ah, kawo hujjoji eh. za a je a ajiya a wannan ba ko a tura mutum saboda an fi shi baki hmm. ko kuma daga ɗan ajiyan je ka dawo kafin zama na gaba a manta da shi shekara da shekaru saboda ya saci gwaiban makocin shi <laughs> Allah ya kyauta na barista da kuma professor mun gode kwarai da fatan kuma masu saurari za su karu da bayanan da kuka yi akan maganan a gyaran da ake a ma'ajiyar wato gidan maza ko kuma in ce gidan gyara halinka. Insha Sai an jima. na yau binta ba ta nisa ba ga ta nan tafe da shirinmu na kwalama. Masu mu barkanmu da zuwa zauren mu na yau da gobe inda za mu gabatar muku da sashen mu na kwalam da makulashe. A yau muna tare da malama rikayya inda za ta gabatar mana da wani girki da za ku ji daga bakinta yadda sunan girkin da kuma yadda ake gabatar da shi. Da fatan mai sauraro zai karu. Malama Rukayya Barka da zuwa wannan zaure namu. Barka ka dai. Me muke da shi ne? To yau dai za mu yi alala ne da taliyar yara. Taliyar yara dai da muka santa. Eh. Ba wai a dafa ɗin nan a yi wane ne to sai kuma a canza mata wani salo. Don a daɗa ƙayatar da abinci don duk abin da ka gani a cikin abinci za ka ga ya ƙayatar da kai shi abinci abin da ma ke fara janyo ra'ayin mai ci mm. ya ga yadda aka kayata abincin. Wato taliyar nan da ake sai da leda din nan. Ita fa wannan taliya. Ita fa wannan taliya. Da farko da in kika samu wannan taliya taki za ki samu kwai. Sai ki samu abin ɗanɗano. Mm. Sai gishiri. Sai kayan da muke kira kayan ƙanshi ko spices a turanci. Mm. Kin san shi kayan ƙanshi ya danganta da ra'ayinki. Amma dai mafi akasari mukan sa kirfa watan cinnamon ki sa um, tafarnuwa mm. ki sa albasa ya ji attarugu sai tattasai ba kuma mai yawa ba tattasan ɗan kaɗan mm. tumatir ra'ayi ne don gaskiya tumatir ba lallai ba don dai ni ba na sa tumatir mm. kuma in kina so har 'yan ganyayyaki amfanin ganyayyaki zai baki dan ɗigon kora kora a ciki kuma idan kika je siyan tarugu ina ba iyayen mata shawara ta dinga duba a tarugu za ki ga kone yana so ya zama shi ba ruwan kalan mangwara ba wato orange color mm. ba yi ja dau ba mm. to ki dinga samun irin wannan yana canza maka kalan abincin ka. Mm, da kanshin sa duka gaba daya saboda kin ga mu ba mu da irin kuɗin da wani ba lalle bane je samu kalolin wayannan su tattasai din to kuma in so samu ne in lokacin mai lawashi ne to ki hada har da mai lawashi dan girkin ki yi kanshi to a gashi za mu shiga kaka to yawwa alhamdulillahi na farko dai abin da zaki fara yi bayan kin ji wa'annan abubuwa kin tsaftace su gefe guda mm. to sai ki ɗauko wannan taliyar yara kin san tana zuwa da kayan ɗanɗanon ta ita ma mm. da sai ki ajiye shi sai ki fara zuba mata ruwa wasu sukan jika amma ni gaskiya ban cika san in jika ta ba da na tashi kawai sai in dan sa ta a ruwan zafi tafasasshe eh. nan da nan zai tafasa sama sama ba sai ta yi nuna lubu ba eh. sai in tsiyaye ta agwagwa kwalin da kenan eh. idan na tsiyaye ta sai in ajiye ta gefe guda na ajiye ta gefe guda wannan jajjagaggen kayan miyan nan nawa shi zan ɗauko da in zuzzuba kayan ƙanshi kayan ɗanɗano da na oh. ambata miki ɗin oh. zan sa shi daidai bukata kin san wani ya danganta kowa da irin yadda yake sanya ji kayan ɗanɗano kuma ni na fi yi da man gyaɗa na kan ɗan ɗiga man gyaɗa kaɗan ba wai mai yawa ba to ya danganta in kina so ne ki sa a cikin gwangwani to kin ga sai kin shafa wa gwangwanin man gyaɗa kamar yadda ake alal in kuma da leda zaki to ga baki bukatun ki shafa man gyaɗa in kuma yanzu irin mold din nan da ya fito wani irin gwangwani ne da ake alala ne. shape kala kala na eh, alatu to shi ma sai kin dan shafa mishi man gyada to idan kika shafa sai ki zo ki ɗauko kwanki sai ki fasa shi ki kaɗa shi ki tabbatar da kwanki mai kyau ne kuma yadda ake gane kwai mai kyau ba kaɗaɗɗe ba saboda irin unguwannin nan namu kakan samu kwai mara kyau mm. sai ka ɗauki kwan ka saka shi a ruwa a kofi za ka ga ya koma ƙasa ya kwanta to wannan kwai mai kyau ne amma idan kin ga yana reto shi bai hau sama bai hau ƙasa ba to akwai matsala mm-hmm. akwai ayar tambaya ka fasa. yawwa to idan kika fasa wannan kwai kika kaɗa kika sa kayan ɗanɗano sai ki juye akan wannan taliya taki ki haɗa ita wanda aka tafasa sosai ita tafasasshiyar sai ki haɗa ki motsa shi ya motsi ya ji wani ƙarin daɗin gushi kuma idan ke kina da wadata za ki iya yanka tafasasshiyar hanta irin gidan siga siga cube cube kenan eh. ko nama ki yanka shi cube ki zuba ya danganta ba dole ba ne saboda already akwai kwai a ciki. Yawwa, to idan ba ki da shi sai ki samu akwai wani ganye mai kama da lassir ɗin wanda wasu amma ba lassir ba ne mm. wannan ganyen to sai ki ɗan same shi yan kaɗan kunne biyan ne shida ne sai ki ɗan yanyanka sai ki zuwa kin san zaki ga jefa jefan kore kore a ciki. Yawwa to sai ki zo ki dinga ɗiba kina zuba abin da isa na ce haka kin ga hannu ba ɗaya ba mm. ba zan ce ki sa koren wake ki sa koren waye ba duk kashe kuɗi ne amma in kina da hali kamar yadda na gaya miki mm. to duk za ki sa wa'annan abubuwa to kaki ki sa kuma kore yawa sai ki dan haɗo da wani kala kamar yadda na gaya miki wannan kalan ta mai yala yala dinnan. Mm. in kika za zaki dinga ganin jifa jifan kaloli a ciki akwai masarar gwangwani wannan duk ina gaya muku ne abin da bature yake cewa ganishin wato kwalliya abinci mm, to yawa in kina da su duk wani zaki dan ɗebi kaɗan ki dan zuba sama sama eh to malama bayan kin kaɗa kwai kin haɗa wa'annan kayan miya da kayan miya da aka da kayan kanshi shi kuma ga taliyan nan wanda kika riga kika tafasa kika tsami to sai a hada su ko koya ake yi ai duka cakudawa zaki gaba daya waje guda a cikin kwano daya to bayan nan bayan nan sai ki dauko abin duk da kike so ki mazubi leda ne wannan mold din ne mm. a'a shafaffen gwangwani ne da mai dama wanki yana kan wuta akwai wani abu da muke yi a alala duk alala in zaki yi mm. ki tabbatar da kina da ruwan da ya fara tafasa saboda yawa eh, da ya dan fara tafasan kina saka nunan zai fara ba zai koma ya zauna ba ya ba yawa zaki ga alalan gwangwani ya yi kala biyu eh. rashin an sa shi a ruwa ne mara zafi amma idan ruwa ya fara tafasa kina dora zai fara hada jikin shi kina dora zai fara hada jikin shi ko ina ya a a lokaci guda to in kika rufe ba sai an ce miki ya nuna ba kanshin mm. kawai da zai dinga hancin ki. ya ishe ki tabbatar da ya nuna to ina mai tabbatar miki malama Fatima idan kika kwance wannan alale ko a mold ko a leda ko a ina kika zazzage sha'awar da zai baki ma kawai sai kin ɗauki hoton shi kafin ki kai dan ba za ma ki so ki ci ba ba dan dai yunwa ba wato sai ka ɗauki hoto ka sai kin ɗauki hoto sai ai ko baki tura duniya ba za ki dinga kallon shi dan zai dinga baki sha'awa wannan ni nayi to kin ji alalan mu kenan na taliyar yara malama mun gode ni ma na gode sai mako mai zuwa Allah ya kai mu za mu ci gaba da wani girki masu saurare baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC ake sallama da ku. Masu saurare a kasance lafiya.